daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkanmu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir amin zai kasance tare da ko a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sannan shirin nan na kokun san akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin mu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu gwamnatin iran ta taya kungiyar hamas nasarar da ta samu akan hamshi kasar isra'ila kasar china ta yi maraba da yarjejeniyar sulhu da aka samu tsakanin kungiyar hamas da kuma hamji kasar isra'ila sannan za mu cewa ministan cikin gida na hamji kasar isra'ila ya ce haramci kasar isra'ila ce ta sha kaye a yakin da suka fafata da hamas a gaza To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya taya kungiyar Hamas murnar samun nasarar a kan hamdukar Isra'ila bayan yakin watanni goma sha biyar da kuma shahadar fiye da Falasɗinawa dubu arba'in da shida. Abbas Arakci ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana haka ne a zantawarsa ta watar da Khalid Alhayya mataimakin shugaban ƙungiyar. ta wayar tarho a jiya tashar talabijin ta plus tv a nan tehran ta nakalto ministan yana bawa yana yabawa falasinawa a gaza da kuma sauran wurare na falasinawa kan jajircewa da suka yi har zuwa samun wannan nasarar a nashi bangaren khalid alhayya ya gode wa jumhuriyar musulunci ta iran da kasancewa tare da falasinawa tun farkon yakin har zuwa sa ya kuma yabawa sauran ƙungiyoyin masu gogorma a yankin wanda suka hada da ƙasar yemen iraki hezbollah a ranar laraba da ta gabata ce dai minister kasar qatar wanda shine wato jami'i da kuma gwamnatin ƙasar kasar qatar da ya kai kawo don samar da wannan yarjejeniyar ya ba da sanarwar cewa an cimma yarjejeniyar tsakanin hamas da kuma hamjikisar isra'ila inda za a gabatar da wato yarjejeniyar sulhun a marhaloli guda uku har zuwa kwanaki 42 a cikin banda tsage ta bude wa juna wuta dai za a saki fursunoni kimanin dubu a gaza sannan da wasu ɗaruruwa da aka tsare na lokaci mai tsawo gwamnatin kasar yemen ta yaba wa mayakan falastinawa daga kungiyar hamas da kuma sauran falasinawa a kan jajircewa da suka yi a yakin da suka fafata da kasar isra'ila na kimani watanni goma sha biyar gwamnatin ta kara da cewa tsagaita wuta har bayan watanni goma sha biyar nasara ce babba ga falasinawa tashar talabijin ta firas bayanan tehran ta bayyana cewa mutane a birnin tehran sun fito kan tituna musamman wato a dandalin falasinawa da ke nan tsakiyar birnin tehran inda suka gudanar da bukukuwa na wato eh, tabbatar da cewa kungiyar hamas ta sami nasara a wannan yakin bayan yaƙi na kwanaki 465 a yau juma'a ba dai ana sa miliyoyin mutane a ƙasar iran za su fito kan tituna a duk biranen ƙasar don nuna wato wato don nuna wato amincewarsu da kuma farin cikinsu da tsagaita buɗe wuta inda ƙungiyar hamas ta sami nasara a wannan yakin sai dai wasu labarai sun bayyana cewa jiragen yaƙi kusa isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare kan mutanen gaza duk tare da cewa an sanar da tsagaita buɗe wuta a tsakanin ƙungiyar da kuma wato kusa isra'ila sai dai wato yarjejeniyar zai fara ne a ranar lahadi mai zuwa dakarun kare jun halin musulunci a nan ƙasar iran sun fidda sanarwa ta musamman don taya al'ummar falastino murnar samun nasara da suka yi aika hamci isra'ila bayan yaƙi da kuma haƙuri da suka yi na kimanin watanni goma sha shida da suka gabata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto sanarwar taya murna ce tana cewa falastina sun tabbatar da wato matsayinsu a tsawon tarihin biladama kan haƙuri da yaƙar hamshiksar isra'ila da suka yi na watanni da suka gabata a ranar larabar da ta gabata ce dai aka buɗe wato aka ba da sanarwar tsagaita wuta da kuma kawo ƙarshen yaƙi ta ta bakin wato firayim ministan ƙasar qatar muhammad bin abdulrahman bin jasim ali sani a birnin doha na ƙasar ƙatar. kuma an cimma tsage ta wuta ne saboda kai kawo wanda jami'o'in gwamnati na ƙasar qatar da kuma masar suka yi kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya ce jejeniyan zai fara aiki a ran ladi mai zuwa wato 19 ga watan janairu da muke ciki kuma za a aiwatar da shi ne a cikin matakai har, uku da kuma wato cikin kwanaki 42 banda tsagaita budewa wuta dai akwai musayar fursunoni inda daga ciki za a sake fursunoni kimanin dubu guda daga gaza wanda yahudawan tsawaniya suke tsare da su daga cikinsu dai agogo wanda suke kaso suke zaman kaso na rai da rai a marhala ta farko dai bangarorin biyu za su saki fursunoni 33 wanda suka hada da yara ƙanana sojoji mata da wa'anda suka yi shekaru suka yi shekaru fiye da hamsin a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta bayyana jin daɗinta da tsagaita wuta a gaza kuma tana goyon bayan aiwatar da shi kamar yadda aka tsara sannan ƙasar china za ta taimaka a ayyukan jinƙai ga falasɗinawa bayan aiwatar da yarjejeniyar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china giyo wato giyo chia kan ya ce ƙasar china ta yi farin ciki da kawo ƙarshen zubar da jinin mutane a gaza kuma za a taimaka wajen gabatar da al'amura na jinƙai. a cikin gaza bayan tsagaita buɗe wutan khan ya ƙara da cewa ɓangarorin biyu su yi amfani da wannan damar don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninsu na dindindin ana sa ran a ranar farko dai za a aiwatar da wato wannan yarjejeniyar a ranar ladi mai zuwa ne inda za a fara sakin fursunoni da kuma janyewar sojojin harfisar isra'ila kaɗan-kaɗan daga zirin gaza har zuwa ƙarshen yarjejeniyar sannan za ku cewa ministan harkokin cikin gida na amurka isra'ila ben gafir ya bayyana yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka isra'ila da kuma hamas a gaza a matsayin wato kaye ga kaye ga isra'ila kuma nasara ce ga kungiyar hamas ya bayyana cewa zai sauka daga mukaminsa bayan an fara aiwatar da yarjejeniyar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san daga nan sai shirin duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan ko masu sauraro muke cewa a yini lafiya sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan gargaɗin da hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta yi kan ƙara taɓarɓarewar al'amura a arewacin zirin gaza sakamakon killace yankin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman hana shigar da kayayyakin tallafin jin kai ga falasinawa da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. a ranar biyar ga watan oktoba sojojin mamayar isra'ila suka sake mamaye arewacin zirin gaza ƙarƙashin lugudan wuta da ci gaba da ruwan bama-bamai da suke janyo zubar da jini da kuma tsaurara matakan hana shigar da abinci ruwa da magunguna tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila ta mame yankin zirin gaza tare da ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a yankin inda falasinawa sama da 154 suka yi shahada tare da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan sama da ɗaya suka ɓace sakamakon mummunar barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kisan kiyashi kan falasinawa inda ta yi watsi da ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen yakin nan take da kuma umarnin kotun ƙasa da ƙasa na ɗaukan matakan daƙile ayyukan kisan kiyashi da wajabcin inganta yanayin jin kai a gaza har ila yau hukumar unrwa ta yi gargadin gurgunta ayyukan da ake yi wa miliyoyin 'yan gudun hijiran falasinawa a yankin zirin gaza inda hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargadin cewa ayyukanta na iya gurgunta idan mummunan matakan da gwamnatin mamayar isra'ila ke ɗauka na haramta ayyukanta ya fara aiki a ƙarshen wannan wata na janairu da muke ciki hukumar ta unrwa ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da ta fitar cewa lokaci ya ƙure na yiwuwar dakatar da ayyukan hukumar wanda dakatar da ayyukanta na iya hana ta gudanar da hidima ga miliyoyin 'yan gudun hijiran Falasinawa. sanarwar ta kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta shirya mai gurbin hukumar ba kuma dole ne majalisar dokokin kenneset wato majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye matakin da take son ɗauka na haramta hukumar abin lura a nan shine a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 2024 da ta gabata majalisar dokokin isra'ila ta amince da wasu daftarin ƙudurori guda biyu na farko ta hana aikin hukumar unrwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma an shirya ganin dokar ta fara aiki a cikin watanni uku bayan amincewa da ita yayin da daftarin doka ta biyu ya buƙaci kawo ƙarshen duk wata mu'amala da haramtacciyar kasar kasar isra'ila take yi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wanda ya sauke dukkanin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kansa a baya a cewar kamfanin dillancin labaran kasar jamus majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matuƙar damuwarta game da amincewa da waɗannan dokoki inda ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta kyala hukumar unrwa shigaba da ayyukanta da kuma mutunta dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a wata sabuwa kuma hukumar unrwa ta bayyana cewa falasinawa rabin miliyan ne a zirin gaza suke fuskantar hadarin ambaliya wata mai magana da yawon hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin hadarin nutsewa a cikin ruwan sama ƙarƙashin yiwuwar bullar ambaliyar ruwa a yankin jaridar financial times ta ruwaito wata mai magana da yawun hukumar ta unrwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa da zarar ruwan sama ya fara sauka a yankin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana atisayen motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da aka kakaba musu kan batun shigar da kayayyakin jin kai cikin yankin gaza mai magana da yawun hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa mazauna gaza da ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki suna fuskantar ƙarin haɗarin cututtuka a lokacin sanyi sannan hukumar ta unrwa ta yi gargadin ƙaruwar mutuwar ƙananan yara a gaza saboda sanyi kuma ba da agaji da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargadin ƙaruwar mutuwar yara ƙanana a gaza sakamakon tsananin sanyi da rashin matsuguni wannan yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta unrwa ta fitar a 'yan makonnin da suka gabata dangane da jarirai da suka daskare har suka mutu a gaza sakamakon tsananin sanyi. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha bakwai ga watan Janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha bakwai ga watan Janairun shekara ta alif ɗaya tara sittin da ɗaya, aka kashe Patrice Lumumba fitaccen dan gwagwarmaya na kasar congo wanda kuma ya ta gagarumin rawa wajen nema wa kasar 'yancin kanta bayan da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na kasar amma daga bisani sojin kasar sun balle sun kuma ayyana yankin katanga a matsayin kasa mai cin gashin kanta lumumba ya bukaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya kasashen turai sun ƙin komi akan wannan batu sun kuma ki ɗaukar mataki na murkushe wannan bore kuma daga bisani shugaban ƙasar ya zarge shi da cin amanar ƙasa inda aka tsare shi a cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda rana irin ta yau aka kashe shi tare da wasu da suke tare da shi kisan lumamba ya jawo fushi a ƙasar da kuma bore kamar da kuma gwamnatocin afirka na lokacin duk sun yi tar da allah wadai da wannan mataki inda har yanzu al'ummar kasar congo suke kallonsa a matsayin wani babban gwarzo wanda ya ta gagarumin rawa domin ci gaban kasarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau said mushtaba nawab safawi malamin addini mai gwagwarmaya da azalmai na sarakunan kasar iran tare da abokan sa su uku suka shahada bayan da aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi sayyid nawab safawi a shekara ta 1927 sannan kuma ya fara karatun addinin musulunci a cikin kasar ta iran daga bisani ya kammala karatunsa a birnin najaf na iraki bayan dawowarsa a kasar iran din ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fada iyana islam inda ke gurmaya da zaluman sarakunan iran karkashin wannan kungiya sakamakon mika kai da sarakunan kasar iran din suka yi ga turawa in mulkin mallaka wanda kuma suke yin shishiki a cikin lamuran gudanar da kasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaron kasar sun kama shi tare da wasu abokansa kuma suka kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotun soji ta yanke musu hukuncin kisa masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da tara bayan shafe kwanaki 22 da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi suna kai hare-hare babu kakkautawa a kan yankin zirin gaza da kuma yadda 'yan gwagwarmaya suka tankari wannan yaki a gaza hakan ya tilasta wa sojojin sahayuniya ayyana tsage ta buɗe wuta a yan wannan farmaki gwamnatin yahudawan sahayuniya ta yi niyyar ruguza kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ko kuma akalla tilasta mata yin sulhu to sai dai kuma bayan da falasɗinawa suka ci gaba da goyon bayan hamas da kuma kakkausar suka da kasashen duniya suka yi ta yi wa haramtattar kasar isra'ila da kuma nuna adawa da laifukan da sojanta suke aikatawa wannan ya sa alatilas sun dakatar da kai hare-harensu akan al'ummar yankin zirin gaza wannan mummunan farmaki dai ya kashe falastinawa sama da 1,400 ya raunata kusan 5,500 sannan kuma ya haddasa barna mai tarin yawa sannan kuma hakan ya haddasa barna mai dimbin yawa da aka kesa cewa akalla ta kai ta dala biliyan biyu laifukan yaƙi wanda ba a taɓa ganin irin su ba da sojan haramtaccen ƙasar isra'ila suka aikata a lokacin wannan farmaki a yankin zirin gaza ya sanya tawagar majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike tare da shirya wani rahoto a kan wannan lamari bisa wannan rahoto an kira gwamnatin sahiyoniya da wadda ta aikata laifukan yaƙi kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun amince da wannan rahoto da kuma dukkanin abin da ya kunsa. a yau yankin zirin gaza yana ɗaya daga cikin wurare wanda ake aikata munanan laifukan yaƙi da cin zarafi mafi muni da kuma laifuka a tarihin ɗan adam wanda yahudawan sahiyoniya suke aikatawa kan idan dukkanin al'ummomin duniya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan janairun shekara ta 1991 da dakarun kawance karkashin jagorancin amurka suka kai hari a kan wurare da sojojin iraki suke ciki a kasar kuwait domin kawo ƙarshen mamayar da sojin saddam hussein suka yi wa kasar ta kuwait rikicin da ya faro ne daga mamayar kasar kuwait da sojojin tsohuwar gwamnatin iraki suka yi a ranar 2 ga watan agusta na shekara ta 1990 kafin fara kai hare-haren amurka a baya wadda take goyon bayan saddam hussein da kuma laifukan da ya ta aikatawa a yankin saboda kare manufofin ta da yake yi a wancan lokaci amma a wannan karan saboda ya saba wa manufofin amurka ta hanyar kai hari akan ɗaya daga cikin ƙasashe ƙawayen amurkan wato kuwait wannan ya sa amurkan ta ja ra'ayin ƙasashen duniya daban-daban domin shirya kai wannan hari a kan sojojin saddam hussein bayan amincewar majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe dai jiragen yakin ƙasashen yammacin turai sun kai wani gagarumin farmaki akan sojojin iraki da sanyin safiyar rana irin ta yau duk da cewa dai manufar kasashen duniya da dama da amurka take jagoranta a wannan yakin ita ce korar sojojin mamaya na iraki daga kuwait amma wannan ya zama masomin share fagen kasancewar sojojin amurka zaman su na dindindin a cikin yankin tekun fasha wanda kuma daga lokacin ne yankin ya fara fuskantar barazana ta tsaro gadan-gadan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 hira ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun fara sauya salon yakin su a bait hanun da ke arewacin zirin gaza bayan da suka sha mummunan kashi a ranar asabar da ta gabata a wani gumurzu da suka yi da 'yan gwagwarmaya a can a ranar asabar ne majiyar rundunar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da kashe sojoji hudu ɗaya daga cikinsu babban jami'i ne a bataliya ta 79 na dakarun hamas bangaren sojin tawagar motoci masu sulke yayin da sauran waɗanda suka halaka na babban tawagar na ne tare da jikatan wasu shida na daban kuma biyu daga cikinsu sun samu munanan raunuka inda suke cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai sakamakon fashewar wani abu mai ƙarfin gaske a bait hanun a cewar jaridar ta ma'arif a nasu bangaren kuma kafofin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila sun watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila guda takwas ne suka jikkata ciki har da uku da ke cikin mawuyacin hali sakamakon fashewar wani abu a wani gini a jabaliya da ke arewacin zirin gaza ƙarshen makon da ya gabata sun yi nuni da cewa sojoji takwas da suka jikkata sun fito ne daga bangaren rundunar gibati kuma sojojin mamayar isra'ila sun rufe lamarin bisa al'adar su ta ɓoye ire-iren hasarorin da 'yan gwagwarmayar falasɗinawa suka yi musu a yakin da ake yi a gaza jaridar ma'arif ta ce wannan lamari ya sa rundunar mamayar isra'ila da take gaza ta ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa tare da sauya salon yaƙi da motsin sojojinta a yankin da ake gwamza faɗa a cikinsa jaridar ta bayyana cewa manufofin sojojin mamayar isra'ila ita ce neman rusa bangaren 'yan gwagwarmayar izzuddin alkassam ta kungiyar hamas a arewacin zirin gaza kuma ta yi kirarin cewa 'yan gwagwarmayar hamas sun san cewa ba su da wani tsira don haka yawancinsu suna yaƙi ne da sojojin mamayar isra'ila a matsayin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda jaridar ta kara da cewa gudanar da atisayen sojin mamayar isra'ila a bait hanun na da matukar mahimmanci wajen maido da tsaro a matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da ke makwabtaka da zirin gaza a arewaci da kuma birnin sederot kuma jaridar ta yi bayanin cewa lokacin da aka fara wannan atisaye sama da makonni biyu da suka gabata an kashe sojojin mamayar isra'ila goma sha ɗaya tare da jikata wasu kimanin ashirin na daban jaridar ta ce bayan da sojojin mamayar isra'ila suka koma bet hanun bayan kusan shekara guda da mame yankin a baya sun iske kungiyar hamas tana kokarin sake tsara matsayinta a can jaridar ta kara da cewa mayakan kungiyar hamas suna jira tare da shirin dawowar sojojin mamayar isra'ila zuwa bait hanun domin ci gaba da fafatawa da su shirye-shiryen kungiyar hamas a cewar da'awar jaridar sun hada da ajiye ɗaruruwa ko dubban kyamarori a wurare daban-daban don sanya ido kan motsin sojojin mamayar isra'ila da ɗana musu tarko na dasa ɗaruruwan nakiyoyi a gidaje da kuma kan hanyoyin shigewar motocinsu game da shirya harba makamai masu linzami kan duk wata maɓoyar da sojojin mamayar isra'ila za su iya fakewa a ciki dakarun 'yan gwagwarmayar gaza sun shirya tsaf domin tunkarar sojojin mamayar isra'ila bayan abin da ya faru a ranar asabar da ta gabata don haka 'yan gwagwarmayar falasinawa a gaza sun yanke shawarar ɗaukar matakai da dama da suka hada da ƙara harba makamai da barin wuta kan duk wani motsin sojojin ƙasa na sojojin mamayar isra'ila da buɗe fagen yin amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki a cewar majiyar jaridar ta ce manyan shirye-shirye da manufofin rundunar sojin mamayar isra'ila su ne gano ababen fashewa daga sararin samaniya da kuma yin amfani da na'urorin zafi don gano wuraren da 'yan gwagwarmaya suka kafa kyamarori da bisne na kiyoyi da wuraren da 'yan gwagwarmayar hamas suka yi kwantan bauna domin samun sauƙin murƙushe sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda jaridar ta watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila na da niyyar sauya tsarin ci gaba da gudanar da zirga-zirgar sojojinta ta yadda zai yi wahala mayakan kungiyar hamas su shirya kai farmaki a cikinta da kuma kai farmaki cikin dare a cewar ma'arif a ranar 28 ga watan Disamba ne sojojin mamayar Isra'ila ta rundunar na Nahel Brigade waɗanda suke fafatawa a rafa da ke shiyar kudancin zirin Gaza suka shiga birnin Beit Hanun domin fara kai farmaki ta ƙasa a ciki. rundunar sojin mamayar isra'ila ta ce yaƙi a birnin bait hanun zai iya ci gaba har tsawon makonni har sai an fatattaki 'yan gwagwarmayar ƙungiyar hamas da suke kai farmaki ta hanyar sama da ƙasa kan sojojin mamayar isra'ila a yankin na bait hanun a cewar jaridar ta ma'arif tun farkon farmakin ƙarshe da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan arewacin zirin gaza a ranar biyar ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2024 jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila da sojojin mamayar isra'ila hamsin ne suka halaka yayin da wasu da dama suka jikkata a cewar gidan talabijin na sha uku mai zaman kansa a haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda sama da mutane 156 suka yi shahada tare da jikata wasu dubbai na daban yawancinsu yara da mata sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace cikin mummunan barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a duniya gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da isan kiyashi inda ta yi watsi da sammacin kama jami'anta guda biyu da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar a ranar 21 ga watan nuwamba kan firaminista benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaro Ya'ub galant kan aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama kan falasinawa a gaza majiyoyin lafiyar falasinawa sun bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun gudanar da kisan gilla guda biyu a gaza kuma mafi yawan su kananan yara ne da rahotanni suka kiyasta cewa sun kai yara saba'in a cikin kwanaki biyar ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta watsa rahoton cewa adadin waɗanda suka yi shahada a harin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan gaza ya haura zuwa shahidai 46,565 da kuma jikatan wasu 9,660 tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ma'aikatar ta tabbatar a ranar lahadin da ta gabata cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi guda biyu a zirin gaza wanda ya sanadin shahadan falasinawa 28 da jikata wasu 89 na daban inda aka garzaya da su zuwa asibitoci a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a halin da ake ciki kuma hukumar kare fararen hula a gaza ta bayyana cewa kimanin yara saba'in ne suka yi shahada a cikin kwanaki biyar da suka gabata a lugudan bama da jiragen saman sojojin mamayar isra'ila suka yi kan yankin a sa'o'in da suka gabata ne aka tabbatar da shahadan falasinawa kalla shida yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon hare-hare da makaman roka da sojojin mamayar isra'ila suka kai a yankuna daban-daban na ziran gaza tun daga safiyar ranar lahadi yayin da falasinawa 23 suka yi shahada a yankin tun daga safiyar ranar asabar wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa an samu nasarar gano gawakin wasu shahidai guda biyu sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yakin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kan yankin da ke kusa da ginin hasumiyar hukumar tsaro a arewa maso yammacin birnin wakilin ya kuma ruwaito cewa falasinawa biyu ne suka yi shahada sannan wasu uku na daban suka jikkata a wani hari da aka kai musu ta sama a lokacin da suke tara itace a arewa maso yammacin birnin gaza har ila yau an kashe wani ne tare da jikkata wasu na daban a wani harin da aka kai ta sama kan falastinawa a sansanin jabaliya da albalat da suke arewacin zirin gaza a gefe guda kuma kafofin yada labaran palestino sun watsa rahoton shahadar wani babban jami'in ba da agaji ga marasa lafiya hassan alkahalut daga sansanin jabaliya sakamakon raunin da ya samu a wani harin bam da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan arewacin zirin gaza a kwanakin baya bugu da ƙari birnin bet hanun da ke arewacin zirin gaza ya sha fama da hare-haren bama-bamai da kuma lugudan wuta ta sama kamar yadda shaidun ganin ido suka bayyana harin manyan bindigogi da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankin da ke kusa da asibitin al-awad da ke yankin tel al-za'atar a arewacin zirin gaza kamar yadda wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito wakilin gidan talabijin na aljazira ya watsa rahoton cewa an kashe falasinawa biyu tare da jikata wasu da dama a hari da makaman roka na sojojin mamayar isra'ila kan sansanin alburaij da ke tsakiyar zirin gaza a safiyar ranar litinin jiragen yakin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a kewayen yankin alfirdaus da ke yankin almawasi da ke yammacin birnin rafa a kudancin zirin gaza a cewar shaidun gani da ido wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa an tsinci gawan wani shahidi bayan wani harin bam da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankin miraj da ke arewacin birnin rafa majiyoyin kiwon lafiya sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa an kashe falastinawa 23 a hare-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wasu yankuna a zirin gaza tun daga safiyar ranar asabar kuma goma sha bakwai daga cikinsu a arewacin zirin na gaza bisa cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda sama da falasinawa 156 suka yi shahada tare da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan wasu sama da 11,000 na daban suka ɓace a cikin mummunan barna da yunwa da ta kashe ƙananan yara da dama da kuma raunata tsofaffi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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. To kamar da muka riga muka sanar muku cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na shan martani daga wasu kasashen Afirka bayan kalamansa na cewa kasashen Afirkar ba su da godiyar Allah. Kasashen Chad da Senegal duk sun yi ga kakausar martani kan kalaman na Macron inda yake cewa da ba dan Faransa ba da duku sun fada hannun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunan ka da kuma inda kake yi mana magana To assalamu alaikum sashen Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Ko shakka babu wannan kalamai da shugaban kasar Faransa ya yi ga kasashenmu na Afirka ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin masu iya magana na cewa duk abin da kaga ya samu shamuwa to watan bakwai ne ya jawo mata idan da kasashenmu na afirka ba su miƙa kawunansu ga ƙasar amurka da faransa ba to da shi kansa emmanuel makaran bai isa ya fito ya wannan kalamai ba fatanmu dai kawai shine allah ya kawo wa kasashenmu na afirka ɗauki ya kuma ba mu ikon cin wannan jarabawa da shugabannin kasashenmu na afirka ke jarabar mu da shi na gode biyo tairan jamhuriyar musulunci Mai magana Bilyaminu Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radio biyo ci ta radio mai albarka fata alkhairi zuwa gare ku da fatan dai kuna lafiya kuma kuna cikin koshin lafiya. Mai magana mamman shafi wanda aka yi sani da tubak mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadez a jamhuriyar niger bugu da ƙari mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka baki daya. Domin zan ba da mu akan furucin shugaban kasan Faransa misali shine cewa ya nuna cewa kasashen Afirka eh tare da tsakiyar kasar faransa ne suka ci gaba ko kuma a'a akasin haka sai muka yi nazari muka ga cewa eh, su wannan kasashe na afirka su suka kama ma faransa lokacin da ta shiga wani yaƙi wanda in ba da haka nan ba da yanzu ba harshen faransanci suke yi ba kasashen na afirka su suka shiga gadan-gadan aka kashe 'yan afirka a kan ƙasar faransa ƙasar faransa soja nawa aka kashe mata amma mu na afirka nawa aka kashe suka kwato ma faransa incinta har zama ƙasa mai cin gashin kanta afirka ce ta kwato mata wannan inci amma emmanuel makura yana nuna cewa ƙasar faransa sai da ita kasashen afirka za ta ci gaba ƙasar faransa ba ita kaɗai ce ke da kai a duniya ba akwai kasashe da dama wanda suna so su tafi tare da wannan da mu tahiya ta gaskiya ka bani in baka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyi masu sauraron radiyon kasar iran radiyon musulunci da farko dai suna na sani da walaska a burum a cikin jihar da magaramar jamhuriyar nijar to wanga martani da ƙasar faransa ke mayarwa ga mu na afirka musamman ma ƙasa ta nijar zuwa ga burkina mali duk wanda dai aka ce wanga ƙasashe sun koyi sojojin faransa to 'yan magana suna cewa shure-shure ba ta hana mutuwa kuma ba za a taɓa bugonka ba a hana ka kuka kuma mai kaya rantse farawa ya rantse ne shafuran nan sai dai mu baki hakuri da cewar wa gaskiya ce ta yi halinta muna fata kuma sauran kasashe ma inda wanga sojoji suke na kasar faransa muna fata da cewar gaskiya za ta yi halinta wanga mutane su koma can kasarsu domin mu mun gaji da su sani dawo alaska kasuwan burin assalamu alaikum sashen hausa na radio magana Hassan Lashi Umar daga anguwar Sabon Gari da bani dama zan tofa albarkacin bakin ya dangane. To gaskiya wannan magana da shugaban ƙasar Faransa ya yi ba ci zo mana da mamaki ba. Ganin yadda duka kasashen Afirka suke neman juya ma ita ƙasar ta Faransa baya. Kenan duk wani kalamai da shugaban kasar Faransa zai yi baya zo mana da mamaki ba tunda mun san dai shure-shure bai hana mutuwa. kuma muna fatan ubangiji allah sa duk wata ƙasa ta afirka inda adda sojin faransa da ma sojin wata ƙasa wanda yake zaune duka su tattara su bar wannan yanki namu na afirka saboda mu dai yanzu ka ɗauka a nan jamhuriyar nijar shekarun da sojojin faransa suka yi mu taba ji an wayi gari ba an ce ga wani hari yan ta'adda sun kawo sun kashe wani mahari ko kuma wani abu ba kawai haka nan suke zaune a cikin kasa da suna su na da ta'addanci kuma babu wani kokari da suka taba yi akan wannan fanni na gode ku tashi lafiya mai magana hasali da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da ainihin kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi to za mu ce yana iya yiwuwa kila ya kwankwaɗe giyar shi ta kai mai karo zai iya hudun wannan kuma mu a kullum a kowane lokaci kamar irin matakan da wasu kasashen mu na Afirka suka ɗauka kamar irin Nijar da kamar da Chadi na game da korar ainihin kasashen yammacin duniya irin su faransa to ya kamata sauran kasashen mu na afirka musamman ma dai ƙasa ta najeriya muke fatan allah ya kawo mana wanda zai zama silan kore wa'annan barayi mugaye wa'anda ke haddasa mana fitine-fitine a kasashen mu da tashin hankali kuma sace mana dukiyoyi domin musamman ƙasa ta najeriya lungu da sako za ka same su gasar duk inda wani ma'adani yake suna nan suna ƙoƙarin su mallake shi inda talakawa ke cin abinci akan mutuwar zuciya irin na shugabanninmu na ƙasashen afirka da fata fatan za su kula su gane mai magana Ibrahim mai wankin na garin mai godiya a Kimba jihar Neja memba da matasan Afirka reshen jihar Neja gode mu da fatan alkhairi gare ku ilahirin ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen hausa na box radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lallai dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ita kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin Allah in Allah ya yarda muna fatan ubangiji Allah ya ƙara nisanta mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri bane kasancewa tarayyar mu da su da Mali da Burkina Faso ina fatan kuma a ce Senegal kinnan da wannan Cote d'Ivoire kinnan su ma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri bane suna a cikin ƙasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ya ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare ƙasa suna kare su ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji bane injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ya kara nisan tasu da kasashen Afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara Gusau Local Government Magami a tarayyar Najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran irin kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa 'Kasar faransa fa ba ƙasa ba ce da addinin musulunci sannan kuma abinda suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na ruɗani a tsakanin ƙasarmu ta najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani bangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta da rage yawansu ina tunanin bai mun da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan ya insha Allah dukkan su ma korarsu za ta yi ba ma yawancin ta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da eh, kasashe da dama kamar su Mali Burkina Faso Niger da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafuka kamar ka ɗauka su faransa in wata ƙasa ce wallah ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsama lokaci sai ta zama zamanto ita kaɗai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretan irin lamarkan wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta iran ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babu rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa rayuwata babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ga ya mutu ma dukkan musu ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar daga Ankwar Sabon Gari da makarar Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta na. to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a kasashenmu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar tura wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gaba gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya. alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. sunana usman maidala gosheri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta nijar hakika na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zanen ta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa malatana e, eh, ta ko kuma dakarun sojojin ta daga kasarsa wato e, suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashen su. babban illa ce ga ɓangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan ƙasashen namu baya-baya a wasu kasashe suka ga a eh, wannan kasashen da suka kori ƙasar faransa musamman mali burkina faso da ma ƙasar ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama da waɗannan turawa suke wa arzikin kasashen mu da wayan cewar za su kama da gudun tsaro a mu wanda hakan an sani zalunci ne karara kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani munahucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu ko ya waye faransa kisan inda dare ya miki ka mu na afirka ba nijar ba mali ba ba chad ba ba ma senegal ba duk wata kasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wurin masu sauraron radiyon kasa yaran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga kasashen mu kamar mali burkina Eh, niger mu ce chad ce senegal duk bai ce muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karan farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewar sojojin kasar faransa za su fice daga kasar. kai an jima ana ruwa kasa na shan yawa kuma ina jan hankalin Eh, ma'aikatanmu na Nijar musamman ma wanga kungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a wa kasashenmu to ya kamata a ce wanga kungiyoyi na yes kusa ya ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da ya yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun kamshin gaskiya kwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio jamhuriya ta addinin musulunci ta heran bo mai magana mahmudu isufu dan asalin nijar dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abuka yake ka baki ɗaya alkhairin allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su duka zance ne wanda ake ba ake ce ma labarin amazon kurege su tubu hutu ne sai duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su hidda sojojin faransa cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya hito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi bane ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirin su ubangiji allah kare mu da mummunan aniyas muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka san kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah ya arzikinsu su da su cikin ƙasa su umfana da kansu da kansu kuma Allah ya kara kare shugabannin IS To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsu don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.